masu kallon ma daidai wannan lokaci barka da warhaka ga labaran namu na ƙarshen mako wanda ni ibrahim kabir zan karanto gwamnatin jihar katsina ta nemi goyon bayan shugabannin al'umma wajen magance matsalar tsaro a jihar gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya bayyana haka ne a lokacin bita ta wuni biyu da aka shirya ma shugabannin kananan hukumomi da kansilolinsu a jihar domin shawo kan matsalar tsaro ga rahoton ba wai lokaci ne na jin daɗi yanzu a shugabanci ba dama shi can shugabanci asalin shi asalin shi ba daɗi a cikin shi asalin shi babu daɗi a cikin shi ballantana yanzu mutanen ga yadda muka zama kudaden ga yadda suka zama sannan ga babban matsala tsakaninmu domin masu wannan bandit trader abin nan kasuwa ɗaya ake ci da su a yi ɗaurin aure tare a yi suna tare a yi shagali tare yau zama abokan gabar juna sannan kuma duk maganar daji da ake yi yanzu ɓannan ta dawo cikin gari shine kamar wanda shi ya security cewa most of the problems yanzu are community based they are within the localities yaran karkaran ne yaran ƙauyukan ne wa'anda ake zanne da iyayensu kaka da kakanni su ne su za su ɗauka ko su za su kira a zuwa ɗauka ga mugayen shaye-shaye jiya mun kafa kwamiti an ƙaddamar da kwamiti na yaƙi da shaye-shaye munanan shaye-shaye to mu duka da mu da kunan duka sai fa Allah ya tambaye mu ba wai kuma wannan da kuke gani zaman tsaro they don't have the human resources, the numbers are very inadequate. Take the armed forces. How many are there in the country? They are in every state, including Abuja. They are in every state, including Abuja. How many policemen do you have in your local government? If you had post one local, one, one, one policeman to every village, how many villages will be without policemen? And then the villages with a population of 5,000, you have one policeman. How do you expect him to police? They are human beings, like you and me. And they lack equipment. They lack logistics. So what are we talking? We have a problem. Shin za mu confronting problem ɗin ne ko ko a problem ɗin ya consume namu. saboda haka gara mu fuskanci abubuwan da ke gabanmu kamar yadda shi alhaji ibrahim ya ce an yi gyare-gyare da dama a cikin local government law mu ga ya za a yi da aka samu breakdown of community leadership mu ga za mu yi restoring nashi but it takes time banna ce take iya yin ta lokaci guda yanzu da ka kawo da bulldozer da komai nan wurin gudun awas nan ya zama rabus sai kai labulin nasu amma aka tara maka duk kayan aikin da za ka yi kai aiki 24 hours sai kai wata uku ba fixin wannan wurin an karrama shugaban hukumar shiga da ficen kayayyaki ta najeriya dr abubakar tsanna soja da lambar girmamawa wakilinmu awal amur shago na dauke da ci gaban rahoton An karrama shugaban hukumar shige da fice da kayayyaki a Najeriya CRFFN Dr. Abubakar Tsannu Soja da lambar girmamawa a jihar Legas a ranar Asabar 18 ga watan Yuni na shekarar 2022 aka karrama Dr. Abubakar Tsannu Soja da lambar yabon a Jami'ar European American University da ke da reshe a Najeriya a jihar Legas a cikin babban ɗakin taro na Chamber of Commerce da ke Alausa Ikeja da yake gabatar da jawabinsa lokacin da yake amsar lambar yabon ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tare da shugabannin gudanarwa na jami'ar da kuma abokan aikinsa da suka ga gudunmuwar da yake badawa a matsayinsa na ɗan arewa na farko da ya fara riƙe ma'aikatar a Najeriya. Shi ma da yake damƙa lambar yaban a gare sa shugaban shirya bada lambar girmamawar Profesa Okachukwu Inwako ya ce mutumin arewa a shugabanci babu kamar sa saboda shigowarsa a hukumar akwai abubuwa da yawa wanda muka samu na ci gaba. Awal Ahmad Shago Mobile Media Crew. An yaba ma gwamnatin jihar Katsina akan canja matsugunin kasuwar garin babbar riga da ke yankin karamar hukumar Batagarawa. Wakilinmu Umar Sani na ɗauke da cikakken rahoton. Al'ummar garin babbar gada ke cikin karamar hukumar Batagarawa sun nuna jin daɗin su da godiya ga gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin right honorable aminu bello masari wajen ba su filin kasuwa na dindindin tare da tsara yadda rumfuna da ginin kasuwar zai kasance wanda hukumar tsara gidaje da sufiyu ta jihar katsina wato land and ta tsara yadda zai yi daidai da zamani a zantawarmu da magatakardar kasuwar alhaji sani ibrahim babbarga ya bayyana mana cewa da kasuwar tana cikin filin na wucin gadi amma yanzu cikin ikon allah gwamnatin jihar katsina ta ba su fili na dindindin wanda hakan zai kara masu kwarin gwiwa wajen tafiyar da kasuwancinsu. Alhamdulillah gaskiya wannan wuri cikin taimakon Allah da taimakon ainihin su shugabanninmu wato daga yankin yankinmu har zuwa hakimi muka ci gaba da prosesin muna neman shi har zuwa gwamnatin jiha kai zuwa gwamnatin tarayya muka samu wannan wuri kyauta aka ba mu shi. wanda a karshe aka hada mu ma hada takardar shi na zama dindindin sakamakon hukuma asibitin babban riga dama wurin da muke a can aro muka yi kuma sun buƙaci wurin su za su yi aikin gwamnati muka yadda muka amince muka je muka yi godiya bisa ga aran da suka bamu muka damka musu hilin su muka dawo nan sabon wurin da ainihin gwamnatin jiha ta bamu muna godiya ga gwamnatin jiha ai wannan gini gaskiyan magana al'ummar da kowannen shi da yadda aka tsaro yadda za a sai da rumfuna daga lan an suka tsara a cikin sketch cewa ga yadda za a sai ga yadda za a tsara runhunan kasuwa to tsarin nan shi muka bi alhamdulillah kira dai ka san a koyaushe anahin ba mu gajiya da kira ga gwamnati domin shi har abada aka ce ma kasuwa ta zo ga wuri to al'umma su suka ci gaba kuma ci gaba al'umma shine ci gaban gwamnati wato hakika muna da bukata tare da kira ga gwamnati idan har hali ya kama kasuwan nan dai bamu san za ta haɓaka fiye da da ba to gaskiyar magana ta haɓaka fiye da da linkin ba hilin da gwamnati ta bamu muna godiya kwarai da gaske amma gaskiya in sun samu ne a taimaka a ƙara mana hili saboda al'umma suna buƙatar runhuna a zaman da ake yanzu babu su ya ja hankalin masu rumfuna na kasuwar da su tsaya iya inda aka yanka ma kowa rumfarsa ba tare da wani ya shiga cikin ta wani ba ya ƙara jinjina ma gwamnatin jihar katsina tare da roƙon neman ƙarin hilin kasuwa domin faɗaɗa ta ƙarshen rahoton kenan umar sani mobile media crew duk dai a cikin labaran namu na ƙarshen mako a yayin da bikin babbar sallah ke gabatowa farashin dabbobin layya na ƙara hauhawa a kasuwanni a wannan rahoto na musamman da wakilinmu aminu abubakar ya haɗa mana ya yi duba a kan farashin dabbobi a kasuwanni ga rahoton da ya haɗa mana Babban sallah sallah ce da ake yanka raguna da sauran dange-dangen dabbobi domin yin layya sallah ce da za ka ga gari ya yi bajau gidaje kamshi na tashi kowane gida ka leƙa za ka ji kamshi na tashi na nama saboda murnar babbar sallah ganin wannan babbar sallah na ƙara karatowa ba nau'ikan dabbobi farashinsu sai hauhawa yake yi asali ma dabbobin ana ganin kaman sun linka kuɗinsu tsakanin bara da bana haka zalika mutane daga kudancin ƙasar nan suna zuwa nan yankin domin sayar dabbobi da kuma buƙatar yanka a wannan babbar sallah amma abin tambayan anan shine shin wannan sallah da take karatowa kowa ne zai iya sayan dabbobi domin yankawa ga babbar sallah da sunan layya wannan ne ya samu kazanta da wasu daga cikin masu sana'ar dabbobi a kasuwanni domin jin farashin dabbobin da kuma yadda kasuwai take tafiya alhamdulillahi alhamdulillahi amma saboda allah muna buƙatar addu'a saboda abin da yasa muna buƙatar addu'a ƙasa ce babu kuɗi cikinta amma dole muke bi mu kan sai da su mu bi a hankali wurin sayan su da saida su kuɗi suka kara ma sosan gaske saboda bara da abin da aka sai dabba yanzu kuɗin sai ya ƙara linkawa ma saboda kuma gashi yanayin ba ƙarshen ta ba in ba na kuce Allah ba kowa zai iya layar ba ma sai an rantsa ido dole na in ba ran tana iya kai dubu sittin to amma yanzu ka ganta ga ta naira dubu tamanin hada biyar dubu tamanin da biyar kuɗi suka ƙara sosai ma ba ma kaɗan ba abin da bai ƙara kuɗi ba duk da lokaci ne kuma Allah ne kama wani lokacin amma muna so Allah hidda mu lafiya kuma haka to amma abin da ya sanya bakin walwalo wannan lokacin tsakanin Allah sun dan ƙara farashi ba kamar da yadda aka san so saboda Allah kuɗi suka ƙara da dora wanda za a saya naira dubu tamanin yanzu ya kai naira dubu ɗari da ashirin zuwa ɗari da talatin lahiya la in kuma ya ce duk za ta kai naira dubu saba'in yanzu ana iya samun ta naira dubu tisa'in tisa'in da biyar har zuwa dubu ɗari duk muna sayan su tsakanin da Allah akuya ma misali duk wanda akuya da bara muna iya sayan ta sha hudu sha biyar yanzu kuma ana iya santa naira dubu ashirin zuwa dubu ashirin da biyu duk tana iya yi gabara dai za ta iya kai naira dubu saba'in gejin ta kenan amma tsakanin allah za ta iya kai naira dubu ɗari zuwa ɗari da goma muna fatan allah ya hore mu kowa abin da zai saya ƙarshen rahoton kenan amina abubakar mobile media kiru. Hukumar hana fasakwabri ta ƙasa mai ofishinta a Katsina ta jaddada ƙudurinta na sake buɗe sauran iyakokin ƙasar nan mataimakin shugaban hukumar acg muhammad ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyara a kan iyakar kasar da ke tsakanin jibiya da jamhuriyar nijar ibrahim nasir faskari na dauke da cigaban rahoton ana sa ran bude sauran iyakokin ƙasar nan gaba kaɗan in ji acg ug muhammad acg ug muhammad mataimakin shugaban hukumar hana fasakwabri ta ƙasa ne ya bayyana haka a ranar Laraba 22 ga watan 6 na shekarar 2022 yayin da ya kai ziyara akan iyakar hukumar da ke magamar Jibiya a karamar hukumar Jibiya a jihar Katsina. Yuji Muhammad ya kara da cewa tun a shekarar 2019 hukumar hana kwabri ta kasa ta sa aka rufe dukkan iyakokin kasan nan domin dakile shigowa da miyagun kwayoyi wanda yana daga cikin umul aba'isir rufe iyakokin. Madadin shugaban kwastan na kasa na Najeriya, Kanar Hamidu Ali Ibrahim Retired, zo in gana da mutanen jibiya da 'yan kasuwa da gargajiya da kuma ma'aikata da suke na wuri kamar yadda na faɗa muku tun 2019 aka buɗe aka rufe bodojin najeriya saboda mun gane cewa mu zagaye muke da different speaking countries amma wai wannan ba amin ƙasar faransa amma wannan wai ai ba laifi ba ne abin ya sa aka rufe bodojin nan a wancan lokacin a fasafauri shigo da miyagun kwayoyi da kuma kama yara da sauran mutane ana zuwa ya kai wani matsayin da gwamnati gwamnatin najeriya dole ta rufe wannan board to a lokacin nan abin yana tafiya aka zo a je wannan a yi wannan a yi wannan aka zo aka buɗe bodoji na farko guda hudu yanzu aka zo aka buɗe waɗannan na biyu kuma na tabbata akwai sauran ba nan gaba za a buɗe gwamnati a hankali baya yiwuwa da gaggawa saboda haka kamar yadda na faɗa nake faɗa muku a nan gurin shi ne cewa kowane mutum yana da muhimmanci saboda haka akwai kwamiti da ya kamata kowane ƙarshen wata ake yin mitin da 'yan kasuwa da sarakunan gargajiya da ma'aikata domin a tattauna a ga yaya za a yi a samu ci gaban gurin da ake zaune misali jibiya. Da ƙarshe ya gode ma al'ummar karamar hukumar jibiya da jihar Katsina akan haɗin kai da suke ba hukumar tasu ya kuma ƙara ba al'ummar haƙuri akan abin da ya shafi aikin gwamnati inda ya ce lamari ne wanda baya buƙatar sauri. Da yake jawabin maraba shugaban hukumar reshen jihar Katsina CPC da wada ya yi maraba da zuwa mataimakin shugaban hukumar akan yadda ya zo jihar Katsina domin ziyarar aiki da ƙarshe ya yi masa fatan alheri akan Allah ya maida shi gida lafiya da 'yan tawagarsa. Godiyarsa abokan aikin abokan tafiya saboda irin haɗin kan da ake farawa da kuma ci gaban da aka fara samu da kuma fata wani ci gaba zai ɗore kullum bisa sama da yadda aka saba yi. Wannan shi ne a takaice saboda rashin lokaci yanayin tafiya shi ne ya sa babu damar a ɗauwan dogon lokaci. Duka wasu wasu da wani dogon ba misali wani abu na faɗakarwa to akasari mukan ce a rubuta a rubuce a zo don shi ne zai ɗan bamu ɗan wato cinye lokacin saboda mu takaita lokacin da fata wani ake cewa ubangiji allah ya sa da mai girma ya zo gurin nan allah ubangiji ya mai da su gida lafiya sannan kuma duka mu ubangiji allah mana albarka za mu zama lafiya da kyakkyawan kwanciyar hankali mun gode da yake jawabin godiya a madadin al'ummar karamar hukumar jubiya sakataren karamar hukumar alhaji muhammad lawal ya bayyana jin daɗin sa akan wannan ziyara da ƙarshe yayi yi roƙo ga shugaban hukumar da a taimaka ma mutanen karamar hukumar da suke gudun hijira wanda yawan su ya kai kimanin mutum dubu ashirin ƙarshen rahoton kenan ibrahim nasir faskari mobile media crew duka duka anan muka kawo karshen labaran namu na karshen mako kar ku manta za ku iya samu mu a shafin mu na facebook mobile media crew ko kuma shafin mu na instagram mobile media crew ko kuma shafin mu na twitter mobile media crew ko kuma shafin mu na yanar gizo www.mobilemediacrew.com ni ibrahim kabir na ce mu zama lafiya